الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كيف يجب علينا أن نفسر القرآن كيف يجب علينا أن نفسر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويمكن أن نذكر مثالا لذلك yana yiwuwa mu ambaci misali dangane da wannan aya faqara umma ta yassara min alquran qawluhu shine inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa faqara umma ta yassara min alquran fasaratu ba'd udin nan ku karanta abin da ya sauwaka na alkur'ani ku karanta abin da ya sauwaka na alkur'ani an gane ku to fassara su ba'd al-mazahib bi tilawa wasu sashen mazhabobi sun fassara wannan aya da tilawa cewa ana nufin in za ka yi sallah ka karanta ayan da ya sauwaka a gare ka in mutum ya ga dama ya karanta suratul fatiha in ya ga dama ya karanta kulhuwallahu huwallahu ahad in ya ga dama ya karanta ainihin bakara da abin da ya sawaka a gare shi an gani sai suka yi amfani da wannan fahimta akan cewa karatun fatiha ba dole bane a cikin sallah karatun fatiha ba dole bane a cikin sallah mutum yana iya yin sallah ba tare da ya karanta fatiha ba kawai Allah ya ce ku karanta abin da ya sawwaka ne an gane ku ai alwajib min alquran fi kulli salawat ai abin da yake wajibi daga cikin alkur'ani a cikin dukkan salloli inna ma huwa ayatin tawila kawai ayoyi ne masu tsawo abin da yake wajibi ayoyi ne masu tsawo aw salatu ayat qasira ko ayoyi guda uku gajeru kawai ayoyi uku gajeru mutum ya karanta ba sai ya karanta fatiha ba sallah kai alu hadha ma'a wurudil hadith as-sahih suka ce wannan duk da zuwa hadisi ingantacce anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatihatil kitab ba kaga hadisi ya zo an gani to sai su dauki wannan joran nasu alqur'ani kai ka ce su ɗan qur'aniyun ne su wa fil hadith al-akhar a cikin wani hadisi daban man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab duk wanda ya sallaci sallah wanda bai karanta fatiha a cikin ta ba sallan nan tauyayye ne shi sallan nan tauyayye ne sallan nan tauyayye ne bai cika ba sallah ne tauyayye bai cika ba a da ruddar tilalata ha zainin hadisai ne eh wato hakika an tunkuɗe dilala na wayannan hadisan guda biyu abinda suke nuni a gare shi tafsirin mazkur lil aya as-sabiqa da fassarar da aka ambata ga ayar da ya gabata wato an dauki doron ayan nan da shi aka tunkuɗe wancan hadisin sai a ce wannan doron ayan ya yi karo da ainihin wancan hadisin saboda haka za a ɗauki ƙur'ani saboda ƙur'ani ya yi karo da hadisi ina ba san gane wannan sai ayan ƙur'ani ya yi karo da hadisi saka ba za a ɗauki hadisin ba za a ɗauki ayan ƙur'ani ne an fahimta Na bi da'awa annaha uqilat fi Wala ya cewa a cikin ayan nan an wawaita kalmar alƙira'a ne wala ya inda mun tafsirin alquran illa bis sunna almutawatira ba ya halarta a wajensu. su fassara qur'ani sai da suna mutawatira sai hadisi ya kai matakin mutawatir sa'annan ya fassara al alqur'ani idan hadisi bai kai matakin alqur'an a mutawatir ba ba zai fassara ba to hadisai mutawatir nawa ne to idan sun faɗi wannan kamar suna cewa kawai ba a buƙatar hadisi wajen fassara alƙur'ani saboda hadisai mutawatir ba su da yawa idan an yi haka zai zama ko mafi yawan addinin da muke gudanarwa muna gudanar da shi ne da doron ainihin alƙur'ani. an gano wannan ai kuma zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai da zamanin tabi tabi'i idan hadisi ya inganta ba sa dubawa mutawatir ne ko ba mutawatir ba wato wannan ka'ida na cewa sai hadisi ya zama mutawatir na ya fasara qur'ani ka'ida ce mai rauni ka'ida ce wacce take wato na bir'a wanda babu ita zamanin sahabbai babu ita zamanin tabi'ai babu ita zamanin tabi'i tabi'in an gani shi ne dalilin da yasa kuke jin ana yawan maimaitawa in za a fasara qur'ani in za a fasara qur'ani a fassara shi da irin fassara na magabata shin su sahabai suna kallon mutawatiranci kafin su yi fassara alkur'ani ba sa yi shin tabi'ai suna kallo irin su abu hanifa irin su malik irin suna kallo imamu ahmad ba imamu shafi haka duwa inda manyan malamai da ire-irensu ba sa kallon hadisi sai ya zama mutawatir kafin ya fasara qur'ani wannan ka'ida ka'ida ce mai rauni ka'ida ce wanda ta saba ma hanyar magabata magari ai la yajuzu tafsir al-mutawatir bil mutawatir ai bai halatta tafsir al-mutawatir illa bil mutawatir wai qur'ani mutawatir ne bai halatta fasara shi sai dai da mutawatir sai halatta fassara hadisi an aya mutawatir sai da hadisai ko hadisi mutawatir nam faraddu hadisai ne a sabiqai ne sai suka tunkuɗe wa'annan hadisai biyu da suka gabata eh. la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab sun tunkuɗe wannan hadisi ba ruwansa da shi ijmadan minhum ala tafsirihim lil aya bi ra'yi aw bil mazhab wato sun dogara a gare su akan fassara wannan aya da ra'ayi ko da mazhaba kaga maganar mazhaba hmm. ba ƙaramin illa gare shi ba ka ce wai dole ne in za ka fasara ƙun'ani sai da ra'ayin mazhaba ko da an samu hadisai ingantattu da suka yi nuni akan ainihin fasarar wannan aya ɗin, babu ruwanka da fasara wannan aya dole zai abin da mazhabanka ya hukunta maganar mazhaba wato ya kawo ma al'umma musulunci matsaloli ya kawo ma al'umma musulunci sabani an gani ta ce ga mazaban shafi'i ga ra'ayinsa ga mazaban malik ga ra'ayinsa kowanne da ra'ayinsa ko kowanne ya ja daga dole sai fasarar ya zama da mazhaba an gani kaga daukar cewa fasara sai ga mazhaba ya raba kan al'umma sai sai ga a mu ga abin da mazhabin mu yace mu mazhabin mu yace karatun fatiha ba dole bane a mu ga abin da mazhabin mu yace mazhabin mu yace karatun fatiha dole ne a mu ga abin da mazhabin mu yake mazhabin mu kaza to kowa sai ya cije akan mazhabin shi to akan wannan yaya za a yi musulunci ya zo da abu ra'ayi daban-daban a ce manzo Allah ya zo da ra'ayi karatun Fatiya dole ne ya zo da fahimtar karatun Fatiya ba dole bane kuma kowa ya tsaya kan ra'ayin shi shin yaya to irin wannan shine ya toshe kwakwalwar mutane an gane ko wato ya hana su fahimtar musulunci yadda ya kamata kuma ya kawo mana saɓani a cikin al'umma idan mutum ya kawo magana sai wace ai wannan ba mazhaban mu bane wannan ce ai wannan mazhaban mu ne idan mazhaba ita mazhaba ba wai shine laifi ba mazhabanci mazhaba ba shine laifi ba mazhabanci ai ma'anar mazhaba fahimta idan aka ce ga fahimta na Abu Hanifa sai fahimtar nan ya yi daidai da nasi babu da matsala da shi amma idan fahimta ya saba ma nasi yaya to yanzu in ana sabani in ana so a samu haɗin kai a cikin al'umma menene zai raba gaggama mazhab in an ce mazhaba ne zai haɗa kan al'umma kan zai taɓa haɗuwa in ya ce mazhaba ne zai haɗa kan al'umma wannan mazhaban malikiya wannan mazhaban shafi'iyya wannan mazhaban hanafiya wannan mazhaban hanbaliya kuma kowanne da ra'ayinsa a cikin mazhaban ma akwai fahimta wajen biyar wani lokaci mazhaba ɗaya fahimta biyar kowanne ya daga yanzu na ga rubuce-rubucen da wasu kai kan sa hannu a kirji da sake hannu in ka ga rajin da ake wa juna duka malikiya ne su yan malikiya masu ra'ayin ba a sakin hannu sun zo duk wannan hadisan gaba ɗaya sun fata fata da shi masu cewa ana sakin masu cewa ana sa hannu a girgi sun dauki wa'annan hadisan ingantattu sun yi aiki da su haka ga rubuce rubuce kuma duk mazhaba guda ɗaya ashe masu maganin maza mazhaba yana kawo haɗin kai ba gaskiya ba ne. a gani shi kai shi mazhaba akwai saɓani a cikin sa kuma kowanne daga cikin malamin mazhaban yana tsayawa ne akan fahimtarsa kuma nan? saboda haka wato magana cewa wai abin da zai hada kan mutane shine mazhaba ba gaskiya bane duk wanda ya gaya maka wannan suka ce ƙarya ne saboda a cikin mazhaba akan samu matsala guda ɗaya wanda yana da saɓani a ce wane ya ce kaza a cikin mazhaba wane ma ya ce kaza an kasa samun a guda ɗaya ɗaya ashe hatta cikin mazhaban ana samun sabani da yawa an gano wannan ko don wani na cewa wai aiki da hadisi da ke kawo sabani wannan shi ne matsalan masu aiki da mazhaba saboda wai aiki a wannan shi ne matsalan masu aiki da hadisi saboda aiki da hadisi shi ke kawo sabani kun manta mutanen da ainihin ana so a musulunta ana so ba a musulunta sai wani na cewa in bayan ka yi kalmar shahada ba dole mazhaban abu hanifa za ka bi saboda abu hanifa shi ne sirajin umma wannan na cewa a'a dole ne mazhaban malik za ka bi saboda malik shi ne kaza amirin mumini ne kaza wannan suna cewa mazhaban shafi'i za ka bi saboda shi yana daga cikin halin bai addinin ma a gidansa yake wannan yana cewa za ka bi mazhaban ahmad bin hanbal kowa yana yaban gwanin shi kuma kowa yana kira zuwa ga gwanin shi ne yanzu ga za ka tambi ba fiɗe wacce mazhaba ta fiye zai gaya ma mazhaban fiɗe in ka tambi ba hanbali zai gaya ma mazhaban hanbali in ka tambi ba hannafi zai ce mazhaban hanafiya in ka tambi ba maliki zai ce mazhaban maliki hmm. kana tambayin ba maliki ka ce wani mazhaba ya fi kyau mazhaban maliki ya fi kyau mana ai maliki ya fi su kashe ka duba abin kungiyanci ne masu bin mazhaba asalin masu mazhabanci yan kungiya ne an gari wato suna da kungiyanci suna yaban gwaninsu su kushe sauran mutumin da yake yaban gwanin shi kushe sauran a shekarsa ba haɗe yake ba a shekarsa a rabe yake an gane wani ko to shi manzan Allah da ya ce mana in muna jayayya ya ce mana mazhaba zai haɗa kanmu muna jayayya menene annabi yace zai hada kanmu ya ce fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin komai ne wani iri ne ku koma zuwa ga mazhaba zai hada kanku ya faɗa ka ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa ashe in mutum ya maida da abu zuwa ga hadisin manzan Allah to wannan shi ne zai hada kanmu kuma ya hukuncin mutumin da ana jayayya sai ya yadda a koma zuwa ga manzon Allah yace dole mazhaba ne kaga wannan dan bangaren shi ne ko sai mai manzon Allah mai Allah yace falyahzar allazina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wa'annan da suke saba ma umurnin manzo sallallahu alaihi wasallam su yi taka tsakar da fitina ta same su bai ce wa'annan da suke saba wa mazhab ba ko bai ce wa da suke saba wa mazhab a wanda suke saba ma umarnin manzon Allah masu saba ma hadisi ingantacce su yi taka tsantsan kada fitina ta same su sannan kada azaba mai raɗaɗi ya same su kun lura na'am ma annal ulama kullal ulama tafsir kullama ulama tafsir tare da cewa lalle malamai duk malaman tafsiri farqa bayna man taqaddama minhu aw ta'akhkhara babu bambanci tsakanin wa'anda suka gabata da wa'anda suka yi jinkiri duk malaman tafsiri bayyanu anna anna al-maqsud bil aya al-karima faqat sun yi bayani cewa abinda ake nufi da ayan nan mai daraja fakara hudin nan ai fa sallu ma tayassara lakum min salatil layl eh wannan shine abinda malaman tafsiri magabata suka fassara wa'ai hmm. wa'anda suka zo daga baya fakara ai fa sallu ma tayassara lakum min salatil layl hmm. ai ku sallaci abin da ya sawaka a gare ku daga cikin sallar dare domin Allah ya ambaci wannan aya a cikin munasaba na maganar Allah tabaraka wata'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min layl lalle ubangijinka ya san cewa annaka taqumu adna min thuluthil layl thuluthil layl lalle kai kana qiyamul layli an gane ƙasa-ƙasa daga sulusai ne na dare sulusai ne shi ne biyu cikin uku kana yin ƙiyamun laili ƙasa-ƙasa daga ainihin biyu cikin uku na dare yanzu in awa goma sha biyu ne a cikin dare nawa ne sulusai ne na awa goma sha biyu in awa goma sha biyu ne a dare sulusai ne takwas 2 over 3 akwai sulus sulus shine wani basiri sulusaili biyu cikin uku Allah ya san annabi yana kiyamun laili adina min sulusayin laili ai min sulusaini min laili an cire nunin saboda izafa min sulusaini min laili ya san kuna tsayuwa ƙasa daga ainihin biyu cikin uku na dare kenan manzon Allah in yana kiyamun laili wato yana kiyamun laili ƙasa da awa takwas in mun ɗauka awa takwas shine sulusai awa takwas a cikin sha biyu na dare an gane wannan ko to annabi yana yin kasa da haka walin fahu sannan annabi yana kiyamun laili kasa da rabin dare nawa ne rabin sha biyun kenan in mun ɗauka sha biyun shine awa shida yana kiyamun laili kasa da awa shida na dare sannan wani lokaci yana kiyamun laili kasa da sulusi kasa da ainihin ɗaya cikin uku na dare nawa hudu annabi wani lokaci baya kai wa sulusun dare yana kiyamun laili wa da'ifatu min allazina ma'ak da wasu bangare da wasu sashi daga cikin waɗanda ke tare da kai da wasu bangare daga cikin sahabbai su ma suna yin sallah irin yadda muka ambata yanzu wallahu yuqaddiru al-layla an nahar Allah ke kaddara dare da yini Allah bai ce dole sai ka auna ba Allah bai ce in zaka yi sallah dole sai ka auna sallan ya zamanto sulusai ne ba na dare ko sallan ya zamanto rabin dare ko sallan ya zamanto sulusin dare Allah bai ce sai ka auna ba har ya ce ku karanta abin da ya sawwaka na alkur'ani kaga an ka duba a cikin siyakin wannan magana ne Allah ya kawo fakara umma ta yasara min alqur'an to menene yake nufi da fakara umma ta yasara min alqur'an ai fa sallu ma ta yassara lakum min salatin layl ai ma nan a nan wajen ai fa sallu ma ta yassara lakum min salatin layl ai ku sallaci abin da ya sawwaka a gare ku na sallar dare ku sallaci ne abin da ya sawwaka a gare ku na sallar dare shine fadara ai salli an gane ku alaysa til aya muta'allika bima yajibu an yaqra al insan fi salati ita ayar ba wai tana da alaka da abin da mutum zai karanta a sallan dare bane kawai ake bance ka kuma ta sallan dare ake magana kuma a sallan daren aka ce fakara umma ta yasara min alquran a cikin sallan daren aka yi magana ko karanta abin da ya waka na qur'ani ashe in ma za a ce karatun fatiha ba dole bane a cikin sallah a wani sallan za a ce sallan dare za a ce tunda ayan yana magana ne akan sallan dare inna rabbakum allahu allazi khalaqa al-ard kai inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'aka ko kaga menene kaga ka duba a cikin siyakin da ake magana ana magana kan sallar dare ne sai aka ce faqara'u to wannan faqara'u ma'anar shi ku sallaci abinda ya sarwaka in za mu fassara shi da cewa ana nufin karatu ne a nan wajen to sai mu ce a sallar dare karatun fatiha ba dole bane hmm. in ma haka za mu yi fasara na doron nasi mu yi watsi da hadisi na'am wa inna ma yassara Allah azza wa jalla lil muslimina an yusallu ma tayassara lahum kawai Allah ya sauke ga musulmai su sallaci abin da ya sauka gare su na sallar dare nan fala yajibu alaihim an yusallu ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli baya wajaba a gare su su sallaci abinda manzon Allah ya kasance yana sallaka kama yi da ashar raka ba dole ne mu sallaci abinda manzon Allah ke sallaka kamar yadda muka sani annabi yana raka a goma sha ɗaya ne a gani ba dole ne sai mun yi sallah a goma sha ɗaya da dare muna iya yi kasa da haka amma kada mu yi sama da haka wannan shine ma'anan aya وهذا في الأسلوب العربي من باب إطلاق الجزء وإرادة أسلوبي ما لمن بلاغة سنة إطلاق الجزء وإرادة الكل ولا تلقوا بأيديكم إلى rubi da wannan kan ku jefa zuwa ga halaka to idan na jefa kaina zuwa ga halaka yayi daidai tunda hannu yi magana in jefa ciki na to me ake nufi da wa an fi gobe sabi da la tulqu bi aydikum ta haluka suka jikin mutum kan ku jefa jikinku an kira kalman an wawaita kalman hannu ana nufin dukkan jiki saboda galiban dan adam in ya shiga cikin hallaka in an kai masa hari ya ga zai hallaka da hannu yake karewa dan adam in ya ga zai hallaka bai san hannun shi an kai mai duka zai ga haka ko da za a yanke hannun hannu zai kai ina ta lura da so da akan yi amfani da wannan kalma na abin nan a itlaqul juz'i wa iradatul kulli so abin fadara umma ta yasara an kira karatu a nan ana nufin sallah saboda karatu yana daga cikin sallah an gani bai yiwa a yi sallah ba a yi karatu ba na na ba a ta'ala faƙara'u ai fasallu da kuma inda Allah yake cewa faƙara'u ai ku sallaci mata ya tsara fasala hiyar kullu shi sallah a nan shi ne kullu na'am wal kira'a hiyar juz shi kuma kira'a shi ne juz'i wa zalika li bayani ahmiyati hadha al-juz fi zalika al wannan me yasa aka aka yi amfani da kira'a ana nufin sallah dan ayi bayanin muhimmancin wannan juz'in a cikin sallah ayi bayanin muhimmancin karatu a cikin sallah kamar yadda aka ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka dan ayi bayanin muhimmancin hannu a wajen in halaka ya zo wazalika ka kauli tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra wannan kamar yadda Allah yake bada a wata aya in salata li duluki shams ka tsayi da sallah domin karkacewar rana in an samu zawali ayi sallah zuwa duhun dare da kuma karatu na alfijir da karatu na alfijir da ma'anan ainihin ƙur'an alfajir ai sallan asuba ƙur'an alfajir a nan wajen malaman tafsiri sun ce sallan asuba ake nufi ka ainihin muna aljizu ƙwara da alkul an wawaita jubi a nan ana nufin duka an ce ƙur'an alfajar ana nufin salatul fajar an gane wannan ko haza uslubun fil lugha al arabiyya ma'ruf wannan uslubi ne sananne a cikin lugar larabci kafin ka duba masu irin wannan fahimta cewa a ɗauki dauran nassun ƙur'ani a bar hadisi sai hadisi ya zama mutawatir a hankali a hankali za su fada cikin akidan akidan ne akidan ƙur'aniyun an gane wannan kamar talla ne ga gidan qur'aniyun kuma wannan wai da sunan mazhab wa iyaz billah wa alaikum assalam wa rahmatullahi da ana magana akan mazhaba abin da suke dauka kuma da ka da ko da mazhaba gaskiya eh su abin da suke yi yan malikiya musamman yan malikiya kungon sarki in aka ce mazhaba su suna dauka ba cewa ba kawai mazhaba malikiya ta fi kowanne har ma sukan soki sauran mazahib da wayau wani lokaci ma su fito fili su soki sauran mazayi A shi ka duba kan ba haɗe yake ba su da suke cewa bin ba zai haɗa kai to ga nan suna suka sauran maza ba. Amma suna nuna mazhaban malik shine dide to da za ka samu yan ga ni kashenin mazhaban hanafiya su ma me za su yi za su ce ma mazhaban hanafiya shine dide babu wanda ya fi abu hanifa sanin kiyasi kuma duk mutumin da bai san kiyasi ba to bai san fikihu ba to mazhaban al'abuwa nifa ita ce mazaban da ta fi kowace mazhaba kwarewa akan kiyasi to ita ce mazaba da fi inganci za su kawo ma dalilin da ya sa mazaban abu nifa ya fi inganci an gane ku da saboda haka musulunci bai yarda da ainihin kungiyanci ba kawai in muna jayayya a koma zuwa ga hadisi hadisi ne zai raba mana gardama kenan masu bin hadisi su ne masu kira zuwa ga haɗin kai masu bin hadisi ba su da wata matsala in kaga an samu matsala wani ya kawo san ran shi ne amma in za a bi ka'idan da yake rubuce ashabul hadith su ba su da wata matsala wani mai hujjanta manzan Allah ya ce na bagana da hadisi kawai yana kawo hadisi shi kenan mutumin da yake mai bin gaskiya nan take zai yi da wannan hadisin ko amma mai bin ba za kana cewa wani ya ce a cikin wani ma'ai an yi saɓani malik magana uku ya faɗa kan matsalar sannan ɗaliban malik ma suna da zacewa sun ce kaza ɗaliban wani sun ce kaza eh bismillahir rahmanir rahim haram haram al-haram lughatan shi haram ga lugar larabci al-man wa shidda shine hani da kuma tsanantawa hani da tsanani shine haram ga lugar larabci hani da tsanani kuma Kullum ma harrama Allah faqar mana aminin haƙi. duk abin da Allah ya haramta hakika yi hani daga kutsa mishi kuma ya tsananta daga kutsawan in Allah ya ce ya hana zina to ya yi hani kada kutsa ma zina kuma Allah ya tsananta in Allah ya haramta shirka hakika yi hani kada a kutsa ma shirka kuma ya tsananta haram fil istilahil usuliyyi haram ga istilahin malaman usulul fiqi a cikin yaren malaman usulul fiqi sun ce haram me suke nubi ma yusabu ala tarki shine abin da ake ba da lada in an bar shi yu'aqab ala fihi kuma ake yin azaba in an aikata shi abin da ake ba da lada in an bar shi kamar zina in mutum ya bar shi ya zai samu lada in kuma ya aikata ba zai samu zunubi kamar caca in mutum ya aikata caca kaga zai samu zunubi an gane ku in mutum ya bar caca zai samu lada in ya aikata shi kuma ya samu zunubi Ku fahimta to kaga shi haram shi ne abinda ake ba da lada idan an bashi kuma ake yin azaba idan an aikata shi to kenan idan mutum ya aikata shi dole ne ya mai azaba wasu malaman usulun fiki suna ganin bai dace a ce wa akabu ala fi'lihi ba in a ce wa akabu ala ilimi kenan dole ne in mutum ya yi zunubi dole ne ya mai azaba dole ne idan mutum ya aikata babban zunubi sai ya mutu yaya yana cikin mai yana cikin mashi'a ta Allah sai yadda Allah ya yi da shi ba za mu ce dole sai an mai azaba ba to sun ce ya kamata a yi gyara ga wannan ibaran sai dai a ce wa hikul iqab tarikuhu wa hikul iqab tarikuhu wanda ya bar shi ya cancanci azaba wanda ya bar shi ya cancanci me azaba idan mutum ya bar shi ya cancanci Allah ya mai azaba amma kuma Allah na idan mutum ya aikata shi ya cancanci Allah ya mai azaba to kuma in Allah ya gara zai iya yadda mishi an gani to saboda haka wa yastahiqu al-iqab tarikuhu ba wai wa yu'aqabu ala fi'lihi ba an gani wannan kuma ana magana ne kan babin aqida an gani in an bar shi haka a ka'ida duk mutumin da ya aikata ainihin haram dole ne a mai azaba in mutum ya aikata haram dole ne a mai azaba kuma wannan ya saba ma inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah baya gafartawa ai shirka da shi yana gafarta kuma bayan haka ga wanda yazo na'am Allah azza wa jalla yusibu ala tarkil muharramat Allah azza wa jalla yana bada lada akan barin haramun idan mutum ya bar haramun Allah ta'ala zai mishi azaba la uturika min adali eh Allah yana bada lada akan barin haram idan an bar haram domin sa in an bar haram kenan idan mutum ya bar haram don riya ko ya bar haram domin ba zai iya yi ba ya je yana so ya yi tsafi ya yi ta neman bokaye bai samu ba sai cija ya tsafi ya hafura ya nema ya nemi duk inda bokaye a ce ai bokawa ne ya rasu ai bokawa ne ya kashi a unguwan ai bokawa ne kaza ya gama yawo bai samu goka ba sai ya hakura ko kuma yana so ya yi zina yana ta kara da gidajen karuwai duk inda ya je za ce an tashe su ko kuma a ce wallahi baka zo da wuri ba ai sun riga sun tashi sun tafi gida ko sun bar wajen a nan wajen sai ya haƙura ranar bai yi zina ba me yasa bai yi zina ba saboda ya nema bai samu ba ne to idan mutum ya nemi ya yi haram bai samu ya yi ba to zanibi ma yake da shi yana da zanibi. a gari tunda ya riga ya kulla niyya a cikin zuciyarsa cewa zai yi ya riga ya yi azumu ana kiran wannan al'azumu a gari shayin da ake cewa din nan a menene inna kuka na harisan alaƙatar sahibi izalta kal musulmani bi saifai jima falƙatil wal makasuru nar idan musulmai biyu suka gwabza da takubansu da mai kisa da wanda aka ce suna cikin wuta sai sahabbai suka ce ya rasu lalla hazar katil fa ma da maqtul ya rasu lalla wannan shine mai kisa to menene laifin wanda aka shi shi wanda aka shi mai laifin sa sai ce innahu hukana harisan ala sahibi lalle shi ya kasance yana kwaɗayin kashe ɗan uwansa ya riga ya yanke hukunci da ya samu dama da ya kashe shi abinda ya sa bai kashe shi ba bai samu iko ba ne to wannan yana cikin wuta shi ma saboda ya riga ya yanke hukunci mutumin da ya yanke hukunci sai ya yi zina sai bai samu matar da zai yi zina da ita ba za a rubuta mai zunubi na'am ya yanke hukuncin zai yi sai ji wa'azi ya yanke hukunci zai yi zina sai ya ji wa'azi sai ya bari kaga nan wajen ya ji wa'azi sai tsoron Allah ya shige shi ai wannan daban yanzu tsoron Allah ya shige shi yanzu bai son ya aikata amma wancan yana so ya aikata ya kwanta da niyyar abin bai samu bane na'am na'am eh, wa kadhalika yu'aqab ala fi'liha haka nan ana yi miki azaba akan aikata ta wal amsila ala zalika kaseera eh misalai akan wannan suna da yawa qad harrama Allahu hakika Allah ya haramta shirka da zina da riba da wani ta daga cikin nau'i nau'i na haramun walaikum salam mutane guda biyu suke aka wani aiki na shi suna tattaunawa ne sai ɗaya ya ce shi ya san abin da yake zai da kyau ya san saɓana amma yana fata kafin ya sai na ruwan Allah ya sa ya bari shi kuma ɗayan sai ya ce abin nan bai ma da saba da dan da ya da saba na da daya ya shi sai su ne da inda maza maka idan wanda yace shi ya san abin da yake bai da kyau kuma kullum yana fatan Allah ya bashi ikon tuba kaga wannan yayi laifi an gani muna fatan Allah ta'ala ya bashi iko din shi kuma wannan ya ce ainihin bai ma yarda cewa na saban Allah bane bai ma da shan giya haramun bane kaga wannan kafiri ne shi wannan ya riga ya yi rinta don ya halatta haram shi kuma wancan musulmi ne amma mai rinta bismillahir rahmanir rahim dalili na uku annahu la budda min zamani min tisalil amru fi cewa ba makawa a samu zamani na bin umarni a cikinsa idan an ba da umarni dole a samu lokacin da ake so a bi umarnin in ka ce ma yaro zo ka min wanki ko zo ka min guga a nan wajen kai akwai lokacin da kake so amma wankin ko guga ne wanda in ba a yi a lokacin ba an samu matsala dole a samu zamani na bin umarni a cikinsa nan wala shakka an na aula a awwaluha babu shakka cewa zamanin da ya fi dacewa shine farkon zamani idan babanka ya ce zo kai mun guga wani zamani ne ya fi cancanta a cikin zamunan farkon lokaci ko tsakiya ko ƙarshe farko kawai ko da baka tambaye shi ba sai ka zo ka mai guga yanzu yanzu nan kawai yana magana zo ka mun guga yanzu yanzu ka mai guga yana magana zo ka mun wanki yanzu yanzu ka mai wanki to kaga zai yi farin ciki tunda kawai yanzu dai ko ma yaushe ma yake bukatar kayan dai an riga an gama wato karshen umarni da gaggawa bayan wato ya riga ya ba da umarnin yana gama ba da umarnin sai ya zama to yaron ya bi umarnin da gaggawa yi. to ai shi ne zamanin da ya fi dacewa don mutumin da yake bin umarni da gaggawa ya fita daga ainihin nauyi da ya wa kuma ya kubuta daga zanubin jinkiri yanke hmm. yanzu ba maganin cewa na ce ka mun guga ka zo ka mun lokaci kaza in ka yi a farkon lokaci babu yadda za a yi maka yi ba zai zo ya ce ma na ce ka mun guga wa ce ka mun a farkon lokaci ba ko na ce ka mun wanki wa ce ka mun a farkon lokaci ba zai ce haka ba amma zai iya zargin ka ce na ce ka mun guga ba ka mun ba sai lokaci kaza ta jinkirta na'am na'am eh, a yakasar al'amur a tikirar amna shin umarni na hukunta maimai ko a'a idan mutum ya baka umarni shin yana hukunta maimaitawa ne ko kuma idan an yi sau ɗaya ya wadata idan mutum ya baka umarni sai zo ka mun wanki yana nufin kullum sai ka ta mai wanki ko in karga kai wanki sau ɗaya ya riga ya makluk a ah, karga ka kubuta in yana so ka yi wani wankin sai ya sanar da kai nam as-sahih min min aqwal ulama al-ilm abin da yake ingantacce daga cikin maganganun malamai ma'abuta ilimi annahu la ya'rif tikrar lalle umarni umarni baya hukunta tikrar baya hukunta maimai illa bi qarinatin tadullu alayhi sai dai da qarina da yake nuni a gare shi an gane umarni baya hukunta takrar hmm. sai dai in an samu qarina da yake nuni akan takarar din an gane kenan in mutum ya baka umarni in ka yi so ɗaya ka sha idan yana so ka ƙara yi sai ya ƙara kiran ka ce zo ka ƙara mun lian nasihat al'amr mawdu'a aslan li mutlaq al-talab domin sigan umarni an sanya shi asali ne ga gundarin nema kawai mun dai da dalala ala marra ga gundarin nema ba tare da nuni akan so nawa ba ko akan yawa shi umarni ba ya zo don ya faɗi ko so nawa ba ne ba ya zo ya faɗi da yawa ba ne ko ba da yawa ba ne kawai idan mutum ya yi so ɗaya ya kubuta to gini akan wannan lalle wuya yana kubuta in an bi umarni so ɗaya. da zaran an baka umarni aka ce ma ɗaya in kai karatu to ɗaya eh, shikenan idan yana so ka tsara yin wani karatu sai ya ƙara baka wani umarnin an gano wannan ko fa inna zimma tabra'u bimtisalil amri maratan wahida lalle wuya yana kubuta idan an bu umarni so daya ba a neman mukallaf da fiye da guda daya Na an tadulla al-qarina ala sai dai idan ya yi nuni akan haka an gani kuma wani karina yana ya yi nuni akan da yawa ake so ka zo ka ringa mun wanki kullum yaya ka karina ya nuna cewa kullum ake so ka zo ka ringa ɗibo mun ruwa kullum an samu karina an gani ku kamar fi salawatin hamd kamar yadda yake cikin salloli biyar da kauli sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah kataba alaikum khamsa salawat lalle Allah ya rubuta muku salloli guda biyar a cikin kowane yini da dare yanzu da kawai ya ce lalle Allah ya wajabta muku salloli biyar idan kuka yi sallah biyar so ɗaya ba kun kubuta yanzu aikin hajji in mutum ya yi so ɗaya kubuta da zarar ka yi aikin hajji so ɗaya ka kubuta ba dole bane sai ka yi ta aikin haji ka yi ta aikin haji in kana so ka ƙara to wannan ƙarin mustahabi ne walillahi ala nasu hijjul bait man istada ilayhi sabila din to in kai aikin aikin haji sau daya ka bi wannan umarni ka kubuta an gani a mazhabin malikiya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima su malikiya sun ce salati ga annabi wajibi ne so ɗaya a cikin rayuwarka sauran musahabi ne salati ga annabi wajibi ne so ɗaya a rayuwarka sauran musahabi ne kun ne wannan shine fahimtar malikiya amma sun sha biya suka ce ina salati ga annabi kullum in za ka yi sallah dole ne an gani sannan kuma duk sanda aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ga annabi ya zan dole annabi ya ce albakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya marwaci shine wanda aka ambace ni a wajen shi bai min salati ba an gare su kaga su wa'annan suna ganin so ɗaya in kai salati ga annabi sauran mustahabi wa'annan suna ganin da yawa an gare imamu shafi yana cewa ya ahla baiti rasulullahi hubbukum fardun min allahi fil qur'ani anzalahu yakfikum min azimil fakari annakum man lam yusalli alaikum la salata la la salata lahu ya ku mutanen gidan annabi san ku farilla ne wanda ya saukar da shi a cikin qur'ani ya ishe ku girman alfahari cewa lalle ku man lam yusalli alaikum la salata lahu cewa duk wanda bai muku salati bai da sallah da mutum zai yi sallah inda shafi'i bai yi salati ga annabi ba sallah ba ta shi kuma imam malik tun da ka riga ka yi sallah so ɗaya salati so ɗaya a rayuwanka shi nan yin salati mustahabi ne ma'ana hadisin sahih ma'anan hadisi ingantacce na'am wa kama fi sawm shahar ramadan kamar yadda yake cikin azumin watan ramadan na dalila qa'imun ala Ta kullu sana kullu sana lalle dalili ya tsayu akan maimaita shi kowace shekara ala takarrur ayyamin shahar. da kuma maimaita kwanakin watan shi وهذه الأدلة خارجة عن صيغة صيغة دال دلت على Dalilai sun tsayu akan maimaita azumi kowane shekara hmm. kowane shekara ake so a yi azumi hmm. kuma akwai dalilai ba da baka Tsarina ne nuni wa'annan dalilan sun fita daga siga din ba wai asalin sigan umarnin bane yake nuni akan tikrar karinan hmm. ne da ya zo shi ya taimaka ya mai da shi tikrar an gani ya fita daga siga wanda ke nuni akan wajabcin tikrar hmm. hmm. walaikum salam shi gida ba wajibi ba aikin hajji ne wajibi wa ya ce ba dole ne sai kama lafi gida in dole ne masu zama gidan haya suna cikin haramun kenan ai ba zai ba ce kowa sai ya gida ba yana wuce kawo shiga sosai yara 20 da yana daga cikin musulunci ko mallakan gida abinda ka aka yi magana ba an gina musulunci akan abubuwa biyar aikin hajji na ciki sai ga wani zai taimaka maka soke aikin hajji ka soke rukuni sai kake gida kake so to nan gaban in kuma aiki in kuma rukunin bai samu ba shi idan an biya mutum shi ya maka aiki a cikin ba za ba ne ba ka kaɗan ne ba amma ka ce gidan shi in an biya mutum dole ne ba abun yana kanka bane kan ka samu amma idan an biya maka misali kana da wani kun bari babban misali yanzu cin yara da yawa yau da kullum sai ya ji ya nemo abin da za a ci eh, ba za ma ira yau sai ya nemo abin da za a ci akwai mutum da hayyabar duniya sai ya nemo abin da za a ci ko kuma hayyabar duniya ba biya mai aikin hajjin ba kuma haka yake rayuwa ya kenan yanzu tsallake ta gudu su ya ba wani wajibi to ya ce tsallake bayan gashi ya samu abin da zai taimaka mai wajen sauke ainihin farali

yadda za ka yi ta samu gida ɗin za gida da ilayya abin ya kashi da iyali na? a sauki shi ne to kuma rayuwar mutane eh. na a ai in ka biya ma aikin hajji sai kuma a bar ma abinda za ka ba mai iyalai ka kafin ka dawo ai abin da suke masu biyan aikin hajji za su biya ma sai kuma su dan baka wani abu musamman ma yanzu ba a dadewa wajen aikin hajji kati biyu da kenan? yanzu ba su kai ana daɗewa ba a yana bani mamaki saboda inda kana nijar ko sauran garuruwa na afirka ba za ka wata sati biyu ba saboda asalin aikin hajji ba wai daɗewa ake yi ba wato ciwaciwa mu 'yan najeriya ne ke daɗa da aikin hajji suna ji wato an ka biya kudin jirgi to idan an zo sai ainihin a sanya sai a cikin jirgin a sanya wasu mutane wanda ba su biya ko ba 'yan siyasa sai su tura su to kai mai jirgin kudin jirgin ka ne kamata ka samu riba a ce miliyan goma ne to an tura wato za ka samu riba miliyan ko miliyan hudu misali sai a tura ma mutane a ce dole ka ɗauke su kyauta yan alfarma ne in baka ɗauke su ba to an fasa baka kwangilan da ba a sanya wannan yan alfarma to da ba samu matsala ba yan alfarma ne abin da yake faruwa da yan alfarma shine da zaran shi mai jirgin ya ya yadda da wannan ko da bai samu riba a Najeriya ba zai je da gudu Nijar ya ɗibi yan Nijar sai ya gama jigilan yan Nijar ya gama jigilan mutane sannan ku da kuka zo kuka janyo mai matsala yan albarma sai a kai ku ƙarshe sai sa za ka jirgi a ta jiran shi yan Najeriya kowa ya tafi ya bamu wani lokaci zai ga yan Najeriya suna zanga-zanga a Saudiya kun fahimta? na'am kaga layya nan ba mutum rago sai ga cewa yana cikin wani tsanani sosai ana bin mutum bashi ana bin mutum kaza yana da nauya, ka zai iya zai iya tsayarwa ya yi layyan shi a ya tsayar ya biya bashi saboda shi wanda nauyi ke kansa layya bai zama wajibi kan shi ba ragon za a iya ce da rago a samu kunkuru misali da sauki kudin man gidan mai shekaru ne a yanin kankan kama akwai wurfata wanda na gani a wani sharhi mutasar na manta cewa ko da mutum zai mutum ya samu zai ji aikin hajji a ƙasa ne sai zamanto zai iya tafiya ya tabara ya tabara har sai ya kai wasu malamai suna ganin zai iya yi ya tabara ya tabara har sai ya kai maka ai wani mai bara ya fi ka samun kuɗi musamman kasashen larabawa inda kana bara za ka ci abinci ka goshi yau zai kaskanci kaskanci ne shi ne Allah shi taimake mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika